haka take studio kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labaran amma sai na fasalto muku da muhimman kanin labaran wata tawagar majalisar ɗinkin duniya na ziyarar aiki a yanzu haka a nan birnin mai tun ranar lahadi wakilar amurka majalisar ɗinkin duniya a bayan ganawa a fadar shugaban ƙasa ta jaddada matsayin ƙasar amurka kan taimakawa nijar bunƙasa tattalin arziki Hare-haren ƙungiyoyi masu makamai a wannan shekara cikin anzuru yankin Tilabiri sun kawo mugun tasiri ga noma za ku ji wani manomi na ƙauyen Ziban kan wannan matsala. cikin shirinmu na musamman kuma za maganta kan muru da ke aiki da dusar shinkafa a matsayin makamashi domin rage amfani da itatuwa a wasu wurare na yankin kogin isa. To madalla yanzu ga labar naku daki-daki a wata ziyara aiki a Nijar tun ranar Lahadi jakadiyar kasar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Linda Thomas Greenfield ta samu ganawa a yau da safe tare da shugaban kasar bazo Mohammed a nan birnin Yamai. Bayan ganawar jami'ar diplomasiyar Amurka ta bayyana cewa Amurka za ta ci gaba da kokarinta domin ci gaban tattalin arzikin Nijar a cikin rahoton Asman Shina. Na yi godiya ga shugaban kasar Nijar Bazoum don shugabancinsa da ci gaban jagorancin kasar Nijar akan kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma rawar da Nijar ta taka a cikin tawagar wanzar da zaman lafiya a kasar Mali da Jamhuriyar Afirka ta tsakiya. Amurka za ta ci gaba da inganta ci gaban tattalin arziki tare da abokanan hulɗar mu a kasar Nijar a cikin shimfiɗar wuri mai cike da ƙalubale masu rikitarwa. Yunkurin da muke yi na haɗin gwiwa yana taimakawa wajen samar da makoma mai kyau ga al'ummar Nijar, ciki har da shiga tsakani na yaƙi da cutar COVID-19. Gwamnatin Amurka ta bayar da fiye da miliyan 22 na dola kimanin miliyar 12 na sefa don yaƙi da cutar COVID-19, kuma ta samar da fiye da allura 300 na Johnson and Johnson ta hanyar shirin COVAX. Fasarar Samira Rafi, kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinki Duniya ya aika da wata tawaga a ƙasar Mali domin sanin ina aka kwana ina aka tashi game da riƙon ƙwarya. yadda tawagar kwamitin tsaron ke kunshe na nuna a matsayin bangarorin ba zai samu ciko ba a cewar daraktar cibiyar nazarin tsaro da dubaru a yankin sahel dr ali tunkara ta tarho a cikin rahoton muktar hamadu Tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya ce da ta ƙumshi faranshe ɗaya da ɗan Nijar da kuma masu yin sharhi da dama na ƙasar Mali. Wannan rangadi don tabbatar da matsayar Faransa ne bisa girmama jadawalin zaɓe da kuma Nijar da take cikin mashawarta kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya da ba na dindindin ba. A takaice dai wannan tawagar ta zo ne ta jaddada matsayar Faransa akan Mali da kuma buɗe hanyoyi na dafawa tsaro wanda Nijar ma tana yana cikin saho. Wannan rangadi zai kasance zafafawa bisa matsayar da aka sani da sunan yawo da kuma Faransa a matsayin abokiyar hulɗa na Mali bisa yaƙi da ta'addanci da musgunawa. Hare-haren ƙungiyoyi masu makamai kan fararen hula a yankin Tilabiri musamman ma a Anzuru na kawo illa kan noma na wannan yanki mai iyaka da ƙasar Mali. Wannan shekara misali manoman ƙauyen Ziban na ƙaramar hukumar karkara Anzuru ba su yi noma ba. Zabairu Hamadu wani manomi na Ziban ya yi wa Musa Hassan ƙarin haske. lallai kaidiya atletic tabbas damana ta jima ba ta sauka ba mun yi noma amma zukatanmu su ji daɗin noman ba kamar yadda muke so saboda tsoro ya mamaye mu Ba mu samu muka tafi wurare masu nisa ba inda muka saba noma. Mun yi noma ne kusa ga gari inda babu nisa, don abin da ke faruwa cikin garin Anzuru. Ba a ɓoye yake ba kowa ya san da shi. Shukar da muka yi, ruwa ba su ishe ta ba. Bayan wannan kuma, tsuntsaye da faru suka addabi albarkatun noman. A halin yanzu, mun gama komai, amma cikin dukkanin garin Anzuru, damana ba ta wuka na ba yadda muke so. sai dai Allah ya ba mu kwanciyar hankali da lafiya da abin da lafiya za ta ce. Domin kawar da hare-haren da sauran sace-sace kan al'umma masu garin ƙauyen gidan idar da ke komin ɗin Malbaza sun ɗauki niyya daga wannan rana hana zirga-zirga da babura cikin ƙauyukan daga ƙarfe 11 na dare har zuwa ƙarfe 6 na safe. Mai garin ƙauyen gidan idar na biyu Usman Muhammadu ya tsokaci kan wannan mataki a cikin rahoton Usman Musa Arzika. an sa doka bakin ƙarfe goma sha ɗaya ne mutu bai yawo yawo da mutunan nan sha kawo wa ɓarai cikin gari lokacin da ba sa doka ba ƙarfe uku na dare suka ji kukan mota cikin gari ko ƙarfe hudu na dare ko ƙarfe biyu na dare ko ƙarfe ɗaya na dare mun ka shawarta mutane na gari mu mai. mun ka ce to lalle wagga doka ta dace a sata bakin ƙarfe goma sha ɗaya na dare duk wanda an kama shi ya taka doka akwai tare da aka mishi wannan doka da mun ka sa ta yi tasiri duk wani attack da aka yi nan ɗaukan ga da an ka fara dokar tan insha Allah Allah ka sauƙin wannan abu kuma barawi na cikin gari Allah ka sauƙin da wannan lokaci kullun sai an kama sani a ce an kama sani wani an ɗauki tunke wani an ɗauki motan wani to amma tuwa da an kawo ta nan haƙi ma da addaji su Allah ka sauƙin su moto bakin ƙarfe goma sha ɗaya dare mutum mai yawatawa bakin ƙarfe goma sha biyu dare sai dai wanda lalura ta ɗauka za shi likita wannan an gane shi bai da doka doka ta tasiri gare mu da gidan iddar da ƙauyukan gidan iddar kowa sha yabo bisa ga wannan doka To a zandar kuma shugabannin makarantun firamare ne suka samu horo a jiya daga ma'aikatar ilimi kan madu'ai da ke da nasaba da zaman lafiya da za a saka cikin tsarin karatu. Madu'ai na da la'akari da kalamai da ke alaƙa da zaman lafiya da zama tare da za a koyarwa yara domin rigakafin tashe-tashen hankali a ɓangaren firamare. Mamma Maji Taba Sani na cibiyar ilimi ta yankin Zandar a cikin rahoton Mustapha Mamman Sani. C'est un module qui comprenait trois parties. Babi ne wanda ya kumshi gaɓoɓi uku. Muna da fayace fayyace kan ra'ayoyi da ke da alaƙa da wanzar da zaman lafiya a nan, kamar haƙuri, zaman lafiya, rikice-rikice, rigakafin rikici, haƙuri da al'adun wasu, da tsatsauran ra'ayi kan addini. Cikin gaba ta biyu, akwai rawar da mushe ke takawa. Kun san mushen makaranta, bayan koyar da ɗalibai, yana da kuma matsayin mai ilmantar da kimar zamantakewa da al'adun ƙasa. Muna da kayan aikin doka, tare da shugabannin makaranta, mun mai da hankali kan ɗabi'un karɓar wayannan jigogi kuma tare mun shirya takardun da suka dace kusan rikici al'amari ne na zamantakewa da muke rayuwa da shi kuma kowa ya san da hakan kenan ya kamata kawai a masa katangar karfe cikin wayannan littattafan suna dafawa darussa na ɗabi'a don wuraren mu da ake ba da ilimi su zama wuraren da zaman tare zai yi kyau Mace mai juna biyu na buƙatar abinci mai tsafta da gina jiki ko da yaushe domin lafiyar jikinta da na ɗanta. Dalilin kenan daraktan cibiyar uwa da ɗanta ta doso yake kira ga mata masu ciki musamman ma zuwa ga su rika zuwa awo ko da yaushe da kuma zaben abinci da ya kamata. Dr. Lawali Musa a cikin rahoton na na Hadiza Hassan. Tun ɗaukar cikin na sabo suna da wani tsarin bin diddigi da ake kira awon ciki. Yayin wannan awon akwai wani kwali da ake raba musu na cimaka a cikin shi akwai sinadarin fer mai ƙara jini da zai kiyaye su da wani rashin jini suna samun kuma sinadarin gina jiki da allurai da za su kiyaye su da zazzabin cizon sauro da shi ma na sanadiyar rashin jini za a ba su iya haɗiyan kashe ƙwayoyi na albendazole kuma ana shawarta musu a lokacin wannan awon da su rinka cin abinci mai gina jiki da zai kiyaye su da wani rashin jini yayin juna biyun. Cikin ire-iren abincin da ake iya samu da sauki akwai nama yana ƙara sinadarin fer. Yanzu kuma lokaci ne da ake iya samun 'ya'yan itatuwa a farashi mai rahusa. In aka bi ƙididdigar da aka yi a matakin ƙasa, sanadi na farko na mutuwar uwa yana da alaƙa ne da rashin jini. Tsarin talabijin na zamani TNT da aka kaddama a cikin watan Satumban shekara ta 2018 na cikin gwaji har yanzu. a cewar daraktan fasaha na cibiyar watsawa ta ƙasa and nijar ta tanadi fasahohin tnt cikin cibiyoyin watsa shirye-shirye kusan 40 na ortn nuhu sule a cikin rahoton studio kalangu shi wannan tsari na TNT ba Niger kurum ya shaha ba ya shahi eh, kasoshin duniya duka eh, don eh, sabo husaha ce wadda kowa ya sa hannu saman takarda ya ce zai tsaye da tsohon nauyi na telebijin ya koma bisa wanga sabon zamani na tnt in ka diba yau an yamai akwai tnt a tilabere akwai ta a ayyaro akwai ta eh, a difa akwai ta eh, ina mai ne akwai in ka diba cikin yawancin santorin eh, television na orten wanda akwai su 40 ne cikin yawancin su duka kana iski na'ura wadda ke yin tnt kenan ana yin tnt kuma ana yin wancan tsohon nauyi wanda telesa harkar kadai ke samu A tsarin tankaɗe da rairayi na cin kofin Afirka na ƙwallon ƙafar mata Morocco 2022 Legazel na Niger sun sha kashi a jiya a Abidjan a karawarsu da Les Elephants na Cote d'Ivoire da ci goma sha ɗaya da banza a wasan da aka buga kuma a Yamai 'yan Cote d'Ivoire ɗin sun lallasa Legazel da ci tara da nema. To sai kuma mu na musamman domin yaƙi da ilolin sauyin yanayi a Nijar ƙungiyar matasa 'yan sa-kai domin muhalli ta bullo da wani shirin tsara murahu da ke amfani da dusar shinkafa a matsayin makamashi murhu ne na zamani da ke amfani da wannan domin mai gurbin itatuwa in ji shugaban jibe sani ayuba a cikin rahoton rahilatu usmana Tun shekara 2012 ne ƙungiyarmu ta saka wannan fusa'ar ta gabatar da balderi murhin da ake amfani da shi da kwalfar shinkawa domin taimakawa ga raguwar kaimin yin amfani da itace domin taimakawa wanzar da 'yanci na tattalin arzikin mata da kuma kawowa mata nau'in da zai karfafa juriyarsu ga fuskokin da canjin yanayi ke haddasawa. Kuɗan bayyana muna fasalin na na'urar da yadda ake aiki da ita. Labalderi Balderi murhu ne da aka wa sarrafawar sauƙaƙawa inda kai tsaye kake amfani da dunkulan kwalfar shinkafa kai tsaye kake sa dunkulan kwalfar a cikin murhu wuta kawai zaka kunna ba sai ka sa leda ba ko wani man feta almeji kawai zaka ƙyasta ga busassar ciyawa zaka ga kamar gazi ne don wutar ma tana ɗaukar kalabula kalar murhu uku gare mu akwai ƙarami kwarai mai ɗaukar tukane masu lamba uku zuwa biyar akwai matakaici mai ɗaukar lamba goma zuwa sha biyu akwai kuma murhun masana'antu mai ɗaukar lamba talatin zuwa arba'in misali a kwalo sun ma sa shi a cikin kayan amarya lokacin sabgogi kambacin a sai ɗumbin itace na dafuwa sun yi ɗaukar dunkulan kwalfar shinkafar domin dafa abincin sabgogi babbar ribar ita ce ana iya amfano da tokar ta zan takin gona mata da dama sun yi amfani da shi a gonakansu na kuɓewa da sauransu kuma saka sakamakon ya biya bukata murun ana iya sanya mai kwalfar gujiya ko karan hatsi mun yi bincike tare da kines domin ganin yadda karfin zahin murhu yake ya ba mu damar gano nau'in kwalfar gujiyar ko na karan hatsin yadda suke da minzame ga murhun murhun yana da babban auni na saka zahi mai mahimmanci sosai yaya kuka samo fasahar inganta wannan murhun? A lokacin muna aiki tare da fikofi da wasu kunjoyi muka gano da sharar nan ya kamata a sarrafa ta. Ina ganin wata fasa'ar kimiyya ce da aka inganta a ƙasar Kanada sai muka ga fasa'ar an yi ta a Burkina Faso ta hanyar wata ƙungiyar mata daga can ne muka kawo wani mai ba da horo a bakin kogin Isa. Furoje ne da ya haɗa hadda makera wajen binciken yana da mahimmanci mu alaƙanta alakanta kimiyya da bincike domin ci gaba. To yana gani duka duka da haka ne muka zo karshen labarin namu daga nan studio Kalangu a madadin duka waɗanda suka dafa mino barin haɗa ko da Hadiza Hassan Sidiko a cikin labaru da harshen zabarmanci. Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhadu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.